za ka same sa da kalar toka-toka ko kuma fariƙal laka a farfashe dunkuli-dunkuli an kalkasa a kasuwa abu ne da mata ke sha'awar ci balle ma masu juna biyu. Abdulrazak Bello ƙwararre fannin ciyarwa ya ba mu haske akan wannan lamari. Babban musababin dalilin cin laka musamman ga mata masu cikakka yana da nasaba ne na rage musu tashin zuciya. To amma yaya batun ya kasance ga maza masu cin lakar wani ɗan shekaru sama ga arba'in maciyin laka ne sosai ga sharfin da ya mana bisa halin da ya kai shi ga cin laka al'amarin da har yanzu ya kasa fahimtar dalilin da ya kai shi ga hakan. Karfe biyu na dare mun tafi wajen wani aure ne da muka ƙare wasa ina kwance sai iskar laka ya buso daga isa. sai na tashi na ce zan tafi bakin isa da na je bakin isa na samu lakar na ita ce, to a lokacin ne na san ina bakin isa ne yanzu ina iya yin sati ɗaya sati biyu ban ce lakar ba amma a wani lokaci ko tsakar dare ne na je ina son ta sai na neme ta ko in tayar da mai sayar da ita ne daga bacci sai na samu ko da ta dala biyar ce Duk da ban mamakin da ke ga al'amarin ƙwararrun masana a kai su sun san komi ke haddasa hakan ga fashin bakin da ya mana. Wani al'amari ne da ake kira geophagy wanda yana juya abinci ne wanda zai sanya mutum ya ji yana marmarin waɗansu abubuwa kamar kankara da kuma cin wasu itatuwa. Cin laka ba ila shakka ya iya haddasa matsala ga lahiya kamar yadda ya abku ga wagga matar da ke cin lakar wadda ta buƙaci kar a bayyana sunanta. Akwai lokacin da nake cin ta fiye da dala 60. Na samu nasarar barin wannan al'amari saboda ya fara kawo min matsaloli ga lafiyar jikina. Likita ya auna ni ya ce ina da matsala ta karancin jini. Haddasar karamcin jini ba ita kadai ce ba sakamakon da yawaitar cin laka ke haddasawa ga jikin ɗan adam a cewar Abdulrazak Bello. Sakamako na biyu shine ana samun wasu sinadarai a cikin wannan lakar, kuma da zarar aka ci waɗannan sinadaran suna iya haddasa ciwon ciki. Ga dukkan masu cin laka, ƙwararrun masana a kai na shan hankalin masu cin lakar da su rage cinta, domin ko duk abinda ya yawaita ya kawo cikas kamar yadda ake faɗa.